فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اما waɗanda suka ايماني imani da suka gaskata manzanninsa suka yi ayyuka na kwarai suna masu tsarkake niyya suna aiki kamar yadda shari'a ta koyar to Allah zai ba su ladar ayyukansu ba tare da tauyewa ba kuma zai kara musu don falalarsa da kyautatawarsa amma waɗanda suka kyamaci yin bautar Allah da yi masa biyayya don girman kai zai azabtar da su azaba mai ciwo ba za su samu wanda zai jibince su ba in ba Allah ko wanda zai amfane su ko zai taimake su ko ya kawar musu da cuta ba